واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون amma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki nagari to sakamakonsu wanda aka tanadar masu shine aljannatan da za su tabbata a cikinsu girmamawa ce daga Allah zuwa gare su sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa a duniya